kamar yadda kuka sani a yau ne dakarun kasar faransa suka soma barin kasar nijar bayan watanni biyu na daga da 'yan kasa suka yi a ƙarƙashin jagorancin majalisar ceton ƙasa ta cnsp ga dai rahoto da biza abubakar haɗa mana a kai yau goma ga watan oktoba shekara ta 2023 rana ce ta babban tarihi da kasar nijar ta kafa a duniya inda ta samu nasarar korar dakarun faransa daga kasar nijar kamar yadda aka riga aka tsara tsakanin majalisar ceton ƙasa ta nijar da ke ƙarƙashin jagorancin janar de brigad abdurrahman chani da kuma sojojin ƙasar faransa a ranar yau ne suka soma tattara nasu ya nasu domin barin ƙasar nan kamar yadda kuka sani ko kuma kuka gani tun a yau dinnan da safe dakarun faransa da ke yankin karkar walam suka tattaro kayansu suka baro wurin a ƙarƙashin wata kula da kuma sa ido ta musamman na jami'an tsaron ƙasar Nijar da suka yi musu rikiya tun daga can. Waɗannan dakaru na Faransa da suka fito daga Walam za su wuce ne zuwa ƙasar Chadi inda daga can su san inda dare ya musu. Kamar yadda kuka sani a cikin sanarwar da ofishin shugaban rundunonin ƙasar Nijar ya bayyana a ranar jiya. An kira al'ummar Nijar da su tsaya su natsu hankali kwance su bar waɗannan dakarun ƙasar faransa su fita su bar muna ƙasar mu a cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna ba tsokana sannan kuma ba wani tozarci ko walaƙaici a ƙyale su su je sannu a hankali su bar muna ƙasar mu a kowace sahiya ta allah za a yi jirgi uku waɗanda za su jigilar waɗannan dakarun ƙasar faransa har zuwa ranar 31 ga watan disamba mai zuwa inda jirgin ƙarshe zai yi da kwashe waɗannan dakarun ga baki ɗaya su bar na kasar mu samsam to kamar haka ne a babban hilin jirgi na jori hamani da ke nan babban birnin yamai tun da sahe kawo yanzu jirgi uku ne na kasar faransa suka tashi da dakarun na kasar faransa daga cikinsu akwai dakaru gomiya tara da bakwai waɗanda suke ƙwararru ne a kan sha'anin yaƙi sannan kuma wato jirgi na uku daga cikin jiragen da suka tashi a nan hilin jirgi na jori hamani akwai jirgi guda wanda aka keɓe musamman saboda kwasa kayayyaki na waɗannan dakaru na ƙasar faransa wannan tahiya kamar yadda kuke gani ta ƙara tabbatarwa duniya cewa ƙasar niger ta tsaya tsayin daka domin kwato 'yancinta da martabarta da kuma mutuncinta daga hannun turawan mulkin mallaka babban magatakarda na ofishin ministan cikin gida sai da halidu wanda ya halarci babban taro karo na 74 na kungiyar agaji ta duniya taron da ya gudana a birnin geneva na kasar swiss biza abubakar ya haɗa mana da wannan rahoto Halartar wannan taro karo na 74 wata babbar dama ce ga Nijar na ta hau wannan dandali na duniya domin magana da kakkausan murya zuwa ga sauran ƙasashe saboda su san matsayin Nijar da kuma irin ƙoƙarin da take yi wajen kula da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da waɗanda kuma suka bar gidajensu a Latilas. Dangance da haka, babban magatakardan ofishin ministan cikin gida na ƙasar Nijar saidu halidu da tawagarsa da suka samu halartar wannan taron sun yi amfani da wannan damar domin bayyana wa duniya irin yadda nijar take ci gaba da gugurmaya domin kare haƙoƙin waɗannan 'yan gudun hijira alal misali a cikin bayanin da ya yi babban magatakardan ya bayyana cewa a shekara ta 2018 bisa ga ƙididdigar da ƙungiyar duniya ta kula da 'yan gudun hijira ta unhcr suka yi kimanin mutane 'yan gudun hijira fiye da dubu hudu ne aka samu ceton rayuwarsu a ƙarƙashin wani ƙoƙari na musamman na ƙasar Nijar. Dangance da haka ya ce babban taro karo na biyu da ake so a tsara na duniya dangance da ceton rayuwar 'yan gudun hijira, wanda Nijar take ɗaya daga cikin manya-manyan jagoran tsara wannan taron. Magatakardan ya ce Nijar za ta yi ruwa ta yi tsaki domin a samu a ci nasara a game da lalabo matakai da sauran shawarwarin da za su ba da damar kula da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da waɗanda ke barin gidajen nasu a lachilas waɗanda a yanzu an kiyasta su kimanin mutum 600 da ke zamne a cikin wannan ƙasa tamu ta nijar waɗanda kuma dole gwamnati ta sa ido a kansu ta kula da haƙoƙinsu ta kuma kare lafiyarsu da kuma jin daɗin walwalarsu a cikin wannan ƙasa tamu. a ƙarshe babban magatakardar ofishin ministan cikin gida saidu halidu ya ƙara nana tama mazauna wannan babban taro na geneva a ƙasar swiss cewa shugaban ƙasa shugaban majalisar ceton ƙasa abdurrahman chani ya aiko saƙo na musamman domin ba da tabbacin cewa zai taka rawar gani sosai wajen cika alƙawulan da nijar ta ɗoka dangance da kula da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka da sauran waɗanda suka bar gidajensu a lacilas. a yau ne babban darakta na ofishin gidan doni kirawan taron manema labaru inda ya bayani dangance da ragowar farashin kudaden duwan da gwamnati ya yi bisa kayayyakin masarufi kamar kihin kwanko makaroni da sauransu domin sauƙaƙa ma al'ummar nijar da ke fama da takunkumin da sai dai yawo ta kakaba mata a wannan lokacin ga dai babban darakta dauke da ƙarin bayani lokacin an yi kudeta sun san da an ɗauki mayan hukumci eh, tsakanin sidiyawo da imowa bisa ga niger wannan hukumci duka duniya ta sani ta haɗi eh, ba bisa gaskiya ne ba bisa doka ba ne ba bisa hanya ne ba an ka ɗauki wannan ƙuduran amma duk da haka kun san ƙasa ba za ta rungume hannuwanta ba ta yi kallo eh, shi na ya ba da dama gwamnati ya nazari ya ce bisa ga wanga hukumci da wanga lokaci da ake ciki Eh, waɗannan matakai kamata a ɗauka na a ɗan sanya yama al'umma ta samu dama ta je kasuwa ta ci kasuwa ta samu kuma ta sai abu cikin rahusa saboda zaman rayuwa yau da kullum to shi ne eh, mu huska gidan duwan mun kai nazari mun ka ga akwai kaya goma waɗanda duka 'yan nijar sun kai bukata su ne in ka ɗauka wani shinkawa wani sardin wani conserve wani eh, maka wani abubuwa da hakan gane ci guda goma da mun ka ware muka ka wannan kaya kamata gwamnati ya samu shi dan kawo rahusa shi kawo sauki mai yawa bisa ga huska gidan duwan don waɗannan kaya can kasuwa a same su da rahusa to shine ba da dama eh, gwamnati ta ce za ta ragowa ta kashi 25 cikin 100 bisa ga awon kayan nan da ake yi kenan abinda gwamnati ke hange shine an ka raga ma 'yan kasuwa su masu raga cikin kasuwa kenan eh, muna kira da babban murya mutane su kula da waɗannan kaya gwamnati ta musu rahusa haka zalika kenan ya kamata 'yan kasuwa su ma su ji tsoron allah su kama kishin ƙasa ne zancen ƙasa ne su kama su ma wannan kaya su sai da su da rahusa haka zalika kuma mun kai nazari wajen 'yan moto 'yan motuna 'yan kabu-kabu kenan masu zarganiya da motuna don kun san motuna kashi uku suke akwai kanana ƙananan motuna kamar su mata sankantar sauransu to su ne mun ce waɗannan ana biyan kuɗi jaka ashirin da biyar na huskar duwan kama in kun ka ɗauki su kasiya da lansing da duka markaɗin da kun ka sani na shinuwa wannan kenan su ne ana haɗi kawon moto mai kai 100 zuwa 125 ƙarhin shi kenan su ne su ma eh, mun ka tsaye da mutane su biya jika 30 <clears throat> an ka ɗauki 'yan tricycle kawon masu adaidaita sahu masu ɗaukar mutane cikin gari suna amsa kuɗi ko suna ɗaukar kaya suna amsa kuɗi kuna ganin a nan yamai da maraɗi da ko'ina cikin shahohin nijar da suna ake yin ɗaukar kaya kuma da su aka ɗaukar mutane su kuma suna manka ce a biya jaka 60 kenan za mu tunatar da mutane da watannin baya waɗanda duka motuna da na haɗi daga mai biyan jaka 60 sai mai biyan 70 sai mai biyan 100 sai mai biyan 200 kenan an kawo rahusa a nan ma saboda al'umma ta ji sauƙi su ma muna kira da babban murya masu ɗaukar kayan nan da masu ɗaukar mutanen nan su ma su kawo sauƙi tunda wasu birane na ƙasar nijar taksi na aka yi su kenan don allah da annabi wanda ke iya dauka da in ya san dala arba'in ko dala talatin na hake dauka shi kawo sauƙi saboda gwamnati ya sauƙaƙa to kuma har yau wannan ƙudurin dokar da muka dauka zai ba da dama har talatin da ɗaya ga watan disamba kenan mun ɗauke shi da kwana goma na watan eh, oktoba wannan da muke ciki zuwa 31 ga watan disamba kenan kakin sabon shekara kenan wannan lokacin da mun ka bada ne mun ka ce duk wanda adda moto wanda ya taba umhani da shi ba sabon moto wanda aka kawo cikin kwantina ba ko cikin kes shi kokari ya zo gidan duwan ko ya zo birgal ta duwan ko ya zo biro na duwan na baki iyaka shi auna abin shi ba bisa matsala bisa ga waɗanga kuɗin da kuka ka na faɗi kenan haka zalika 31 ga watan desamba kuma wannan zance ya haɗa ruwa babu shi kenan rahusa ta mun ba mutane na surugo da gudu su zaka su unhani da ita tun lokaci bai wuce ba kuma akwai jaka goma sha biyar da ake biya na na yan wabe fontaine kamar eh, wani gishe da aka yi na kasuwancin duniya to shi ma ya kamata a ce duk declaration an kai ana biyan jaka goma sha biyar shi ma wannan muka ce wannan nauyi gwamnati ya ɗauke shi kenan in wannan lokacin ya wuce wannan rahusa ta wuce za a maido kenan wannan jaka goma sha biyar mutane su biya ta kuma wancan tsohon kuɗi da suke biya su biya abinsu don kenan muna kira da babban murya kowa shi rugo da gudu shi ba da tashi gudunmuwa shi samu shi yi takardu ne saboda kana bisa moto kana yawo dare da rana babu takardu in wani hadari ya samu ko wani abu ya samu ka gani akwai matsala don ka da fatan allah ya sa al'umma dukkanin nijar sun ji wannan babban kira da ni da babban murya kuma za su ba da kokari muna biya sau da kafa mu gani insha allahu eh, damar da sun ka bada ta su samu su yi duka awon motunan su kamar da na faɗi. a yau ne a hukunci aka koma makarantar ams da ke kula da horar jami'an tsaro na ofisoshi na soja kubra ilo na dauke da ƙarin bayani kamar haka shagulgulan komawa wannan makaranta ta ams da ke kula da horar da jami'an tsaron aikin soja sun gudana ne a yau da safe a ƙarƙashin jagorancin kanal muhammad el muktar saidu yandu wanda shine mataimakin kwamandan na wannan makaranta tare da halartar kanal hamadu jubba barke daraktan da ke kula da hulɗar waje a ofishin ministan ƙasa mai kula da harkokin tsaro tare da ofisoshi daban-daban da suka kasance gun wannan sabga lokacin da yake jawabi albarkacin wannan sabga ta yau da safe ta kuma komawa makaranta na shekarar 2023 shekarar 2024 kanal muhammad el-mukhtar ya ce wannan su ne karo na uku da wannan makaranta ke horaswa a fannin ilimi mai zurfi na aikin jami'an tsaron na soja domin samun cikakken horo da kwarewa a fannoni daban-daban a jimilce ofisoshi 26 ne za su samu wannan horo wanda aka kasabta kamar haka ofisoshi goma sha bakwai na jama'an tsaron soja ofisoshi shida a fannin gar national sannan kasashe minnan hulɗar niger a wannan karan sun dace da wurare guda-guda kasashen da suka hada da kasar mali burkina faso da kuma gine kanal Muhammad El Mokhtar ya yi fatan ganin jami'an tsaron da za su samu wannan horo su mai da hankali game da wannan dama da suka dace da ita ta samun cikakken horo da kuma kwarewa inda daga nashi waje kanal hamadu jibo barte da ya wakilci ministan kasa mai kula da harkokin tsaro da ya dauki magana a albarkacin komawa wannan makaranta ya ja hankalin waɗannan jami'an tsaro da za su samu wannan horo kafin ya isar musu da gaisuwa ta shugaban majalisar ceton ƙasa shugaban ƙasa janar abdulrahman tani wanda ya ce a daidai wannan lokaci da muke ciki da ƙasar mu ke buƙatar kwanciyar hankali da zaman lafiya gudunmuwa ce ya kamata su kan kansu jami'an tsaron su kawo ta yadda za su mai da hankali domin wato kwarewa a fannoni daban-daban da za a horar da su a wannan karatu. a yau ne aka gudanar da wani zaman taro a komin ta ɗaya da ke nan birnin yamai inda aka tattauna dangance da yin amfani da harsunan mu na gida a makarantun boko ga dai karin bayani ta bakin ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron wannan ne taron ya ba kowa dama ya faɗi ra'ayin shi saboda a gyara mi unhani da halin samu mutane su gano da a ba koma baya bace ba in muka yi amfani da halittar mulkwal wannan na halisan tura da muke ta aiki da su wanda su ne aka buɗe mu da su a ba su kadai bane ba na kwarai mu yi amfani da halittar mu saboda yaro ko da ya tashi ya iya zabarmanci ya iya hausa ya iya hillanci ya iya duk sauran alisan da ake kenan abin da za a koya mashi lakwal za ya gane shi da nan da nan to saboda wannan ne muka tare nan wurin muna fatan allah ya samu ƙari tare lahiya lau eh, muna eh, kuma isar da godiyar mu gare ku haza wasala gwamnatin kasar nan ta ba da wani tallafi ga al'ummar komin ta ɗaya da ta cikaro da ambaliya ta ruwa mataimakin magatakarda na gwamnan jihar yamai shi ya jagoranci wannan bikin inda ya mu wannan ƙarin bayani kamar haka to bisa ga kokarin da gwamnati ya kawo a nan rijiyon kinya mai sai mu ce alhamdulillahi tunda abin kamar yadda an kasan shi da abin a ta samun saukin shi a kaɗan kadan me yasa haka saboda an yi mayan ayyuka can bisa eh, isa don ku an yi madacin ruwa saboda a samu a kare gari a kare ɗakuna da ambaliyar ruwa shi yasa tun 2022 abin shi ta zakuwa da sauki tun da an kun ɗoka shekarun ba da sun ka huce sai ka iske shekara duka an samu wajen eh, gidaje ɗaruruwa da sun ka faɗi ko kuma da ruwa sun ka mamaye su to yanzu kun ga abin wannan aikin da an kai sai ya kawo sauki abin sha ta zakuwa kaɗan kaɗan tun da bara in mun ka ɗauki shekarar bara mun samu gida 164 na sun ka samu wannan matsala wagga shekara kuma da ta huce eh, gida eh, goma sha hudu na sun ka samu wannan matsala kenan sai mu ce alhamdulillahi ko da dai cikin gida goma sha hudu nan da an ka samu matsala an samu harishin rayuka ta wannan bawan allah da allah ya yi rasuwa muna fatan ubangiji allah ya sa an huta allah ya ji kanshi allah ya sa aljanna makomashi ce to a dalilin wannan ne don ku gwamnati ya kula ya ce to haɗannan mutanen da sun ka samu wannan eh, matsalar ya kamata a taimake su don ku shi awon nan taimakon da an ka kawo don a taimaka muku wannan taimakon ya kumshi shinkafa ko wani gida zai samu sakon shinkafa biyu da eh, sange guda da borgo guda tabarma guda da litir biyar na mai da gishiri kuma don ku shine wannan taimakon ya kumsa don ku mun na don mu dumka muku wannan abin don ku da sunan gwamnan jiha yamai muna miƙa matuƙar godiya ga gwamnatin nan tamu zuwa ga shugaban ƙasa mai girma general abdurrahman chani da shi da shugaban gwamnatin shi muhammad ali zain don kuma muna fata ubangiji allah saka da alheri kuma muna kira ga masu hannu da shuni masu taimako haɗannan mutanen hawayo ana bukata duk wanda ya kawo insha allahu abin da an ka kawo za a damƙa shi gare ku mu shine wannan abin da an ka kawo shi zamanto kowane mai gida abin nan ya shiga cikin hannun shi don ku muna kira ga wannan kwamite kin mai ba da wannan abin tunda mu mun zo na mu man za mu sa idanu duk wanda ya samu wannan matsala a ce wannan abincin ya kai ga hannun shi al'ummar yanke adar bisnat da ke jihar agadis sun yi wani jerin gwano tare da yin taron gangami na nuna goyon su ga majalisar ceton kasa ta cnsp ibrahim smaila na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton daga agadis Lalle al'umma ta adarbi sanata ta fito da fifi inda suka yi tahiya kamin su fitar da sanarwa a wurin wani taron gangami da ya cika makil da ɗan adam. Sanarwa ta kawo goyon baya a wajen majalisar kula ta ceton ƙasa CNSP da shugaban kasa shugaban CNSP General de Brigade Abdurrahman Chani da kuma uh, gwamnatinsa. Risa Feltu mataimakin shugaban haɗin gwiwa 'yan ƙasar niger. na ceton ƙasa enbp mun ka ce mu enbp muna ma wannan gwamnatin da ya kama godiya bayan ya kwatanta mana yana kishin ƙasa 'yan gunduma eh, a darbi su tashi su zama tare a gane majuna a yi sauran gida kowa ya tashi ya kawo nashi gudunmuwa wannan gwamnati ta jama'a ce tunda tare da jama'a ke mulki kenan kowa da kowa ya tashi ya ba da hannu a yi saurin kasa a yi aikin kasa a yi na talakawa kuma waɗannan nasarun da suka kawo mana mulkin mallaka su hitar mana kasa alhamdulillahi za su harawa to kenan goyon bayan wannan gwamnati na wannan iko ya tabbata ya tashi a kama mishi sosai. Mai masaukin baki magashin garin Adarbi Sanat ya ɗauki magana shi ma ya ce haka. Muna ma Allah godiya, babbar godiya da tara mu nan yau eh, don mu goda goyon bayanmu wa CNSP kuma ina ma mutane duka wanda suka zo nan suka bar ayyukansu sirtu mata ina ta maha yau ba a bar mace ko guda ba cikin gari muna musu godiya kuma haka ake so a goda ana tare ku rike hannu cikin hannu wannan lokaci sai ana tare wagga kokuwa ta muke ta yan nijar duka nike tammaha muna tahiya haka mu rike haka babu abin da zai gagare mu al'umma ta garin adarbi sanat lalle kan sun yi allah wadde game da halayen kangi da kasar faransa da kungiyar cdau da iyomowa suka saka al'ummar kasar nan ta nishar wato a ƙarshen taron da an kama addu'a ta neman eh, wato daidaici da haɗin kan 'ya'yan ƙasar nijar da kwanciyar hankali kamin su kai ziyara ta ban girma a wajen eh, sarkin adarbi sanata shugaba eh, na kelfurwan kenan to jama'a masu kallonmu mu da sauraron mu nan muka zo ƙarshen labarin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu a madadin abokan aiki da suka kama mini ni da na gabatar da shi nake ce muku mu kwana lahiya Thank you.